Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Ɗaya daga cikin batutuwan da suka sa 'yan Najeriya suka bijirewa gwamnatin ƙasar da ta shuɗe kuma suka kada ita a zaɓe ita ce matsalar tsaro lura da yadda ƙungiyar Boko Haram ke kashe rayukan al'ummar ƙasar ba tare da ƙaƙƙautawa ba. wannan ya sa jam'iyyar apc mai mulki a yau ta yi amfani da wancan matsala wajen yakin neman zaɓe kuma ta samu nasara a kai kuma da kama mulkin shugaban ƙasar muhammadu buhari ya umarci rundunar sojin ƙasar da ta mayar da cibiyar yaƙi da boko haram zuwa birnin maiduguri kana ya kuma ziyarci ƙasashen nijar da chadi inda ya jinjina musu kan yadda suke taimakawa najeriya magance wannan matsala To yayin da ake fatar samun sauki sai ga shi hare-haren sun dawo inda kungiyar Boko Haram ta kai munanan hare-hare kukawa da zabarmari da ke jihar Borno da ta kashe ɗimbin rayuka a makon jiya. Kana a cikin wannan mako ta kai irin waɗannan hare-haren ƙunar baƙin wake zuwa garin Fataskum, Jos, Kano da kuma Zaria. Yau za mu duba waɗannan hare-hare da kuma ƙorafin da ake cewar abin da ake tsoro ya dawo. inda aka ruwaito ɗaya daga cikin jami'an wancan gwamnati da ta shuɗe wato femi fani kayode na cewa 'yan najeriya su suka zaɓi zama da ƙungiyar boko haram da farko za mu fara jin waɗannan harare da aka kai a cikin wannan mako kuma mun fara tuntuɓar wani ganau kan harin da aka kai cocin da ke garin fataskum kuma ga abin da ya shaida mana. Gwamnan ya tashi ne a wani church da mabiya addinin Kirista suka da na mako-mako. mutane su da suka a halin banza ciki har da wata budurwa wanda ta kammala ta cikin da jiya mata ta gama sakandaren ta dawo tana cikin kuma da ta sun bakwai ne kenan suka rasa su hukumar babban asibiti citizen sun tabbatar da cewa mutane bakwai ne suka rasa su har da wanda ya kawo harin amma babu sauran wanda yake karban magani a wurin su kuma waɗanda suka rasu din sukan su ɗin gida ɗaya ne kasantuwar ta an yi shi ne a irin gefen gida ɗin nan kuma duk canjin gida ɗin ne suka yi ibada a wurin. to namiji ne ya kai harin ko kuma mace ne. namiji ne ya kai harin. Wato sabanin yadda aka saba mata ne suke kai irin wannan harin kunar bakin wake. lalle ba dan na ji harkan gawarsa a cikin mutuware lalle namiji ne ya kai harin. Yayin da ake juyayin wancan hari na Fataskun wanda ya kashe mutane bakwai sai ga maharan sun kutsa kai birnin Jos inda suka tada bumabumai a wurin cin abinci da kuma masallacin 'yan taya inda Sheikh Sani Yahaya Jingir ke gudanar da tafsirin azumin watan Ramadana. Muhammad Tasiu Zakari ya aiko mana da rahoto a kai. yadda ta kasance kenan a yayin da ake sallar jana'izar mutane 48 da suka rasa rayukansu sakamakon harin da 'yan kunan bakin wake suka kai a daren jiya inda suka tada bambamai a wani gidan sai da abinci da ke kusa da tashan mota da ke kan titin bauchi road a garin jos wakazalika da kuma waɗanda aka tayar a masallacin juma'a da 'yan taya a garin jos a yayin da sheikh saniya ya jingirke wa'azi dangane da haka na ziyarci gidan sai da abincin inda wani ganau ya min bayani yana mai cewa ni suna na abura amadi wato jiya misali kamar karfe tara da kwata na dare muna zaune kawai sai muka ji karan bom mu muna cikin tasha sai muka fito da muka taso kamar minti goma muna zuwa sai muka ga gawa na birjik a nan gurin to daga nan muka shiga da red cross muna dubawa sai muka ce ah sai ga wani kuma wani kunshi ne ce ga wani kunshi ba sai gashi an kawo wani abu baki da kuma kula na kai abinci kawai sai muka gani ashe bom ne sai muka yi waje muka fita waje sai muka gaya wa jami'an tsaro Allah da ikonsa jami'an tsaro nan ba sa kasa gwiwa ba nan da nan suka zo suka zo Allah da ikonsa sai suka cire guda uku bayan wancan na farko da ya tashi daga nan sai na ziyarci asibitocin da aka kwantar da waɗanda suka samu raunuka da suka hada da asibitin ola jan kwano da kuma asibitin ƙwararru na plateau yanzu haka mutane saba'in da hudu ne ke kwance a asibitoci daban-daban da suka samu raunuka na kuma ji ta bakin wasu waɗanda suke kwance kamar haka ko za ka gaya mana sunanka suna na baban gida ni dai na ɗauko motarin tafi lagos na tsaya don ci abinci sai na aika yaro ne su bakin mai sai wasu mutane suka zo su hudu sai muka zauna kusa da su haka to sai ɗaya ta yi sai kuma can ƙarshe to yana kuma can ƙarshen na sai ɗaya ta yi sai fita na wajen sai fara harbi yana fara harbin nan kuwa kenan sai bomi yusuf yan taya na zaune ne sai na ga mutum mutanen sun wuce su biyu sai na canja guri na da bakin hanya ina zaune sai na ji awon ya tashi shine awon ya same ni Muhammad Tasu Zakari sashin Hausa na rediyo Faransa daga Jos a nigeria. To bayan harin mun kuma tattauna da Sheikh Sani Yahaya Jingir kuma ga abin da ya shaida mana. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar kullum mun je wajen tafsiri muna cikin wannan sai kawai aka ji harbe harbe. Alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala jama'ar mu wato akwai tawakkali akwai sanin ubangiji akwai lura sai Allah ya tarbace mu mutane ba su tarwatse ba sai aka ɗauki matakan duba ta ina abin zai shigo to suna ta harba harban kuma suka zo sun zo har da muka zakin ɗin motar da ni na shiga na je a tazuya ciki sai mutumin da yake wani Allah lanyace da bom ɗin fashewa sai abin ya tarwatsa shi a gurin naman sa duk ya zuzzuba a cikin tayoyin motocin da sauransu amma kuma harbe-harben duk da suka yi ba inda suka iya huda motar ya shiga ciki sai guri guda sashi ya taba. Wato dai Allah ya takaita kenan. Allah ya amsa sannan kuma daidai wannan lokacin nake ƙara yaba wa al'ummarmu nutsuwar suka nuna da ma'aikatan asibitoci da suka ta karɓayan majinyata ɗin nan cikin nuna damuwa da nadama wanda kuma Allah ya nuna mana duk yadda suka yi ta kokari ba su iya shigowa cikin jama'ar mu ba dan sun faro harban tun daga dan nesa daga inda taron jama'ar yake nan ya taimaka jin karar su ya sa mutane sun ta na tsaro sai suka ce suka ga kafan gurin da fili kada su shigo sai suka ga mutanen ba su iya fasa su ba kuma yadda za su iya shiga masallacin har kuma a inda muke yi Allah ya amsa sai Allah ya tarwatsa su da su da wannan man na nasu a ciki ko ta mota mu ba ba ko balle su shiga masallacin to wannan wanda ya kona wannan sai Allah to yayin da ake zama makoki kan harin na Jos sai muka samu labarin harin da wata yarinya ta yi kokarin kaiwa masallacin da ke birnin Kano amma Allah ya tsare kamar yadda za ku ji a rahoton abubakar isa ɗan dago lamarin da ya faru ne a daidai lokacin da ake tsaka da asalar tarawi a masallacin aliyu bin abi talib da ke shataletalen dangi a birnin kano kuma ga abin da wani gano ke shaida min to na fito haka shi jami'in tsaron ma ya yakan sai na ji yana wata yarinya fada yana mata tsawa to na ga yarinyar sai ta kalle shi ni ma ta kallan ni dai ban kula ta ba sai na tsallako inda wayannan mutanen suke a lokacin ni na tsallako nan kenan sai na ji abin ya tashi saboda haka ita kaɗai ne abin ya samu yarinyar akalla ba mamaki za ta kai dai shekara goma sha ɗaya zuwa sha biyu don karama ce. DC Ibrahim Kaoji dai shine babban jami'in 'yan sandan da ana iske a wannan guri. Abin da ya faru wajen ƙarfe tara da rabi wata yarinya irin 'yan suicide bombers ina sun zo nan ta zo shiga masallaci Allah bayani ta ba sai aka koro ta ta zo mutane su 'yan sandan mu suna nan suka horo aka fitar da ita tana da batun ta zo ta wurin su sai ba mai tashi da ita ita kadai tutun dai hankula suka kwanta a birnin kanon bayan fargabar da jama'a suka shiga lokacin da ƙara fashewar bam ɗin ta karaɗe sassan birnin kanon a bakar isa ɗan dago a rafai hausa daga kano a najeriya daga kano kuma sai zaria inda maharan suka kutsa kai inda ake tantance malaman makaranta suka tada bam ɗin da ya kashe mutane 26 kamar yadda ya'u osama wanda ya tsallake rijiya da baya ya shaida mana a gaskiyar lamari babu wanda zai iya cewa mace ce ko namiji ne ya shigo da wannan abom ya tada shi Allah ya kawo al'amari mutane ne kowa an cakudu maza da mata kowa yana so a yi mashi sikirinin din shi ya tafi gida wurin iyalinsa Allah ya kawo wannan al'amari wani ma da kashi zai aje ce yana bin na kusa da shi Ka ga in mutum ya yanke shawara ya ce mace ce ko namiji ya yi karya kawai Allah ya sa wanda ya shigo da wannan al'amari Allah ya ba shi aran lokaci ya zo ya kashe al'ummar annabi da mutane ga sunan bila adadin waɗanda suka yi raunuka gaskiya jami'an tsaro sun yi kokari kwarai kuma gwamnan mu malam nasir yarfa'i ya ba da taimako na gaugawa don da faruwa abin da zuwan shi bai kai awa ɗaya bai zo wurin. to a daidai lokacin da ake kai waɗannan hare-hare su kuma mutanen kukawa da ke jihar borno na can na gudanar da jana'izar mutane 113 da kungiyar boko haram ta kashe kamar yadda dan majalisar garin honorable haruna kukawa ya shaida mana eh, mun samu waɗansu a wannan gawakin da aka yi jana'iza 113 sai kuma muka ga biyu zahiri a kusa da kasuwa ɗaya mace ɗaya namiji wanda surun ba ya jana'iza ba akwai kuma ɗaya a cikin gida a cikin daki shi da ɗansa an kashe so mutane suna tsoro ko akwai wani ɗan bam don an dasa bam bam a gefen to kuma sai muna gari ma sai 'yan sanda suka fara masu bangaren bam na 'yan sanda sai suka fara kunce bam din so shine abubuwan da muka yi shine kuma muka tara jama'a a waje daya muka yi musu jaje a madadin gamnan jihar borno da mu 'yan gari su da kansu kuma sun gama cewa e za a samu gawaki a cikin kusa da bakin gari kenan waɗansu kuma a cikin dakuna amma suna tsoro ne kar su shiga kuma ba mu tashi da su so sai kuma gwamnatin jihar borno ya bayar da taimakon na sadaka dubu hamsin hamsin kowane family na wayannan iyali a wajen mai lancin muka fara bayar da kudin sai sauran kuma mukan kafa kwamiti za su kassara mu ka jefe su da cuta Allahu duka su samu ka kama kawunan su ka ruguza su alkarimu Allah ka mai da su baye da sun gane mu haɗa su rigima Allah su da jibrilu Allah ka jarrabe shi da balbalin bala'i sa a cikin jikin shi in ya yi addu'ar kubuta rabba ka shirye shi in ya ƙi na dama Allah ka murƙushe shi ka rusa tanadinsa na shari almuzillu hasbunallahu sana'ar mu nan na shi in mi gaggene shi Allah ka kwafe shi in mai gani da ubangiji ne Allah ka kurumta shi ka ɗauki wata cuta ka sa cikin jikin shi ka hallaka shi dan Ibrahim Kalilu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan Radio Faransa tare da Bashir Ibrahim Idris. To so da yawa waɗannan mahara kan kashe mutane ne su yi tafiyar su ba tare da an gano inda suke ba. Amma wannan karan rundunar sojin Najeriya da haɗin gwiwar rundunar tsaron farin kaya da ake kira DSS su yi nasarar kama waɗanda suka kitsa harin na Jos da Zaria, kamar yadda daraktan yada labaran rundunar sojin kanar Sani Usman Kuka Sheka ya shaida mana. Eh kamar yadda ka yi magana haka ne a sojojinmu suka yi nasarar damke wanda yake ummul haba'isin wannan mummunan hari na ta'addanci da aka kai a masallaci da wurin cin abinci a Jos da kuma Zaria. tare da wasu mukarraban shi guda biyu a garin daɗin kowa a jihar Gombe. To ana iya cewa waɗannan mutane suna hannunku kenan? Eh suna nan ana masu bincike ana masu tambayoyi wanda kuma idan aka gama za a mika su ga sauran hukuma wadda za a gurfanar da su a gaban kuliya. To darakta me za ka shaida wa 'yan Najeriya a wannan hali musamman ganin irin waɗannan jerin hare-hare da ake ci gaba da samu? Yau wato abinda za a shaida masu kasan ko kwanaki da muka yi hira da ku kayi wannan tambaya na kuma nuna mutane cewar ga 'yan ta'adda na Boko Haram sun yi kamari kwarai da gaske inda suka na garuruwa har suka yi ikirarin kafa wata daula. To waɗannan daulolin nasu sun kau kuma duk sansanoninsu an rugurgura su duk kuma sun gudu galibinsu sun saje wasu kuma sun koma dajin sambisa wanda ake kai masu farmaki ana kashe su to ba ka rasa ɗaya biyu wata sa akan samu yan karkabi da suke gudu su shiga jama'a don haka muke kira da jama'a da allah su rika kulawa kuma su lura cewar wannan yaƙi da ake yi da ta'addanci ba wai na jami'an tsaro ko na sojoji kaɗai ba ne ba na al'umma ƙasa ne baki ɗaya dole sai an haɗa ƙarfi da karfe sannan a samu nasarar wannan abu. Ko ana iya cewa waɗannan mahara na samun nasara kenan? Wannan ita ce tambayar da Muhammad Salisu Hamisu ya yi wa Dr. Usman Muhammad mai sharhi a Najeriya. Duk yadda za ka yi tunanin maganar tsaron ƙasar nan sai abin ya ɗaure maka kai. Akwai jita-jita na cewa wannan shinge da aka cire a ƙasar Najeriya wanda sojoji suke kan hanya ya jawo ga cewa wasu sun rasa abincinsu haikan sai an tashi an nuna cewa wa'annan shinge gefe su dawo ɗaya kenan na biyu akwai raɗe-raɗe da ake cewa ai shingen nan ne da aka cire dan boko haram dinnan suke cin su babu babbaka kuma sannan ikirarin da shugaban kasa yi na cewa lallai sai ya murkushe su har zuwa mutum na ƙarshe a kwan kwanakin nan ya nuna cewa lallai za su nuna cewa su ma fa suna nan Koma wani hasashe ne ake kamar mutane sun koma gidan jiya ne kowa yana ɗarɗar ba mutane ba sa son yanzu su shiga cikin taro ko rugunsumi. Za a iya cewa ya fara cimma rashin nasara kenan a yakin da yake yi da Boko Haram? Na farko dai ba za a zo ga magana irin wannan ba. saboda yanzu ya kama bakin garin kuma hawan shi ke da wuya da ya kai sati ɗaya ba ya tashi gadan gadan ya nuna da gaske ke yaƙi wannan al'amari kuma ya ga ƙarshen wannan aika-aika da 'yan boko haram suke. To bayan Dr. Usman Muhammad mun kuma tattauna da Janar Idris Bello Dambazau kan yadda yake ganin waɗannan ƙarin hare-hare a daidai lokacin da ake kirarin samun nasara a kan ƙungiyar. Shin ya kake kallon wannan al'amari bayan da an ce an kore su gaba ɗaya daga wannan shiya? to wannan alamar shure-shure ne wanda ba zai hana mutuwa ba a suna kokari saboda din an kora su daga inda suke da suna ta yadda suka ga dama a garuruwa da suka kama da suna cikinsu kuma suna yadda suke so to zan an kokore su har sansanin da suke da shi na cikin sambisa dajin sambisa duk an kore su daga wajen saboda haka yanzu suna kai hare-hare ne kaga kaunika suke zuwa eh, da ƙananan garuruwa na bakin eh, boda eh, suna wannan haddasa wannan ta'adda saboda haka insha Allahu alamu ne na gamawa da su To amma janar su mutanen da ke wannan yanki musamman ƙauyukan nan da aka kai hari sun koka akan cewa lokacin da ake kai musu harin nan babu jami'an tsaro kusa da su. Eh to watakila hakan ne kuma watakila jami'an tsaron suna da ɗan tazara kuma kafin su iso don kasan yanzu wannan salon da suka shiga na sari kano ke kasan da za su je su shiga gari su kama su zauna to amma yanzu sai sari kanoki suke yi sai zai su shiga su kashe-kashe su kone-kone sannan su gudu saboda haka za a samu irin wannan jami'an tsaro suna dan tazara kafin su yi so sun haddasa eh, wannan fitinin sun gudu To janar kuma me za ka ce kan batun kunar bakin wake da suke kamar yadda ka faɗa su saje cikin mutane suna kai irin waɗannan? Eh to ai kaga abin nasu ya zama eh, kamar da gani alamun shure-shure ne kamar yadda muke cewa. Saboda kaga an sun je sun samu mutane suna sallar magrib za su sha ruwa mutane da suka yi da azumi da bautar ubangiji amma suka shiga su da suke kirarin suna wannan abu ne a sunan musulunci amma suka shiga suka kashe mutane da ke cikin masallaci suna sallah domin su idar su buɗe baki su yi iftar to ka gani wannan babu hankali a to sai dai gwamnatin najeriya ta ce tana iya bakin kokarinta ko da yake har yanzu ta ce kofa a buɗe yake idan mayakan kungiyar boko haram sun aje makamansu to za ta iya tattaunawa da su kamar yadda garba shehu mai magana da yawun shugaban kasar muhammadu buhari ya shaidawa muhammad kabir yusuf yaƙi duk da aka sani ana yin sa a duniya kai yaƙin duniya ma da aka yi shi yayin da duk aka gama bambam da bindigar da ake ta harbe-harbe sai an dawo kan teburi an zauna an tattauna saboda haka gwamnatin najeriya tana sane da wannan tarihi kasan ai an yi kira a can baya su kansu waɗannan mayaka da ake tafama da su an ce su ajiye makamansu su fuskanci tattaunawa da ita gwamnati wannan kofa ba a toshe ta ba idan har suka ajiye makamai suka bar wannan fituna to ita ko gwamnati a shirya take ta saurare su wato sharadi anan da sai sun ajiye makaman kenan to ai dole ba yadda za a yi wa'annan abubuwa su tafi lokaci guda dole a haƙura da faɗa sannan a zo a tattauna kuma a biya musu in an san bukatun nasu ne tukuna ai dole sai an zauna a teburi watakila an zo tattaunawa kowa zai faɗi nasa bukatun su in sun zo da nasu ita ma gwamnati ba za ta rasa nata da za ta zayyana ba a kwanakin nan akwai yawaitar karuwar harhare na gumagumai da lukunan bakin wake ko akwai wani da gwamnati gano da ya haka abu ya dami gwamnati kwarai da gaske kuma muna magana da su shugabannin bangaren tsaro da suke ta gudanar da ayyukan nan abin da suke nunawa shine yanzu ita gwamnatin muhammadu buhari ta tura mayaka da yawa a wannan bangare saboda haka wato tsananta musu da aka yi su waɗannan mayaka a guraren da suke da sun mallake shi su rike shi ana ta fidda su daga wurin ka manta kuma yanzu haka yau dare da rana akwai jirage masu hangen nesa ma waɗanda suke kewaye sararin samaniya suna ganin duk inda aka ga waɗannan mayaƙa sun motsa suna tafi a ƙungiya-ƙungiya yadda suka yi ɗin nan ana faɗakarwa hukuma cewa a ɗau mataki saboda haka wato tsananin takura ɗin da suke ciki shi yasa sai suka tarwatsa wasunsu suka bazu suke nema ko su tsira ko kuma a'a in hallakar ma za a yi kar mutum ya tafi shi kaɗai sai abu da aka rungume ni mu faɗa ake fama da shi yanzu shi yasa wannan abubuwa aka ga sun abin nan sun tarwatse daga dajujjuka irin su sambisa nan da aka san su da nasu ne yanzu haka da ake magana kaga su ma'aikatan tsaro abin da suke nunawa ai babu wani bangare na najeriya da za a ce wai an keɓe shi an ce wai wannan ko ƙasa ce daban ko kuma a mallakar su ce kan wato wani tashin san tarwatsa su daga maɓoye su kenan yawwa abin da su ma'aikatan tsaro suke nuna mana kenan masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan rediyo faransa da kuma mu hassan alhassan sulaja bashir ibrahim idris ya cewa ku huta lafiya.